shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren na ba da shawarwari kan yadda mahukunta za su daƙile yin irin zanga-zangar da ta faru a watan Agusta da ya gabata. A yau ma, Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina zai ci gaba daga inda ya tsaya. Bismillah Dokta. Shawara na farko harkar wato koya ma matasa sana'a abin da ake ce masa skills acquisition sana'a kuma ta zamani wani abu ne da gwamnatin tarayya ta shigo dumu-dumu kar a bar gwamnatin jihohi kaɗai da wannan abu. Kuma shawara akwai abin da ake ce musu federal colleges misali ko kuma unity schools waɗanda makarantu ne na gwamnatin tarayya da ake da su a jihohi daban-daban kuma asali irin wannan makarantu akan ɗebo yara ne daga jihohi daban-daban shawara na maimakon irin waɗannan federal government colleges ɗin su koma federal government skill acquisition centers wanda za a iya ɗauko ɗalibai yara daga jihohi daban-daban a tara a wata jiha su koyi sana'a na wani ɗan lokaci zangon wani lokaci in sun samu su koma jihohinsu ana tattara su na farko za su san juna domin sun fito da Da jihohi daban-daban kuma za su koyi sana'a in suka koyi sana'ar wanda za ta sa musu haɗin gwiwa domin samar da wato ainihin kansu guraben aiki maganan secondaries maganan colleges wannan jihohi sai su ɗauki nauyin abin da suke na waɗannan harka da wani akan minhaji curriculum ɗin nasu amma gwamnati na buƙatar samun federal skill acquisition centers a kowane state kuma a ɗebo waɗanda za a tarbiyyanta da su daga kowane state su haɗu biyu guda su koyi sana'a wannan abu ne kuma na gaggawa da ya kamata gwamnati a yi da wuri sannan bayan nan harkar tarbiyya ina ba da shawara kwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi a samar da abin da ake ce masa ministry of parenting and family affairs wato ministry ta musamman wacce za ta kula da harkokin kula da iyali da kuma tarbiyya wannan ministry a samu kwararru waɗanda za a sa su ba ministry of women affairs ko sport ko abin nan ba a wannan abin da ya shafi tsantsan tarbiyya na iyali na gaje da sauransu wannan zai taimaka kwarai da gaske da tarbiyya take kara watsewa take kara samun matsaloli yara suna yawo ba sana'a ba karatu ba tarbiyya kuma sai kara yawa suke yi yanzu haka kalla mutum nawa cikin matasa aka samu musu guraben aiki a shekaru goma sha da suka wuce sannan mutum nawa cikin waɗannan matasan suka fito suka kammala makarantu da kwalaye babu aiki babu sana'a to wannan babban abu ne sannan abu na uku rayar da harkar noma harkar noma ya zama an samu daidai gwargwadon tsaro da mutane za su je su yi noma kuma noman nan a samu abin da za a ci duk mutumin da yake cikin yunwa wannan mutumin baya sauraron wa'azi baya sauraron nasiha baya sauraron kwaba abin da ke damunsa kaɗai shine me zai maganin yunwansa saboda haka in aka kyale yunwa ta ci gaba a cikin al'umma rayuwa tana ƙara tsada tarbiyya na ƙara rufujewa sana'o'i na ƙara nesa ga matasa wannan babban abin tsoro ne a cikin al'umma muna kalla abin da ke faruwa ire-iren wasu ƙasashe yanzu kamar mexico da ake maganganun shaye-shayen drugs misali yana daga cikin wani babban damuwa to mu a nan kasar shaye-shayen waɗannan kwayoyi wani abu ne wanda yake gashi nan yana yaduwa yana bazuwa sannan su waɗancan ƙasashen wasu zaka ga suna noma suna wasu abubuwa amma mu nan noma ma hanawa ai zaka ga in ma in ma rigima ne waɗansu a ce sun tada kayan baya suna rigima ne yasa aka zo musu ƙasa suna abin to za ga suna son su rike ƙasar ne su su noma ko su rike kayayyakin su su bunƙasa amma mu me ke faruwa za a je gonaki ne a kori mutane a tarwatsa mutane a kashe mutane waɗanda suka kori mutanen nan kuma da a ce sun rike gonakin da su to mu bari mu noma mu noma mu yi amfani da shi da kan kanmu shi yasa muka kori mutane amma sai ka lura za a kori mutane a hana su zama a hana su noma ko a noma wurin ba saboda haka wannan musiba ce Allah ta'ala ya kare shawara ta kenan in son samu ne a samu abubuwan nan guda uku a fuskance su maimakon federal government colleges ya zama community schools a samu federal government skill acquisition centers kuma ai combatant ɗinsu wanda za a iya sassawa to ainihin skills da za a koya a 'yan watanni watanni shida shida ne a'a shekaru uku ne a samu sana'o'i daban-daban ana koya waɗanda suka koya su koma jihohinsu domin da yawa mutane suka koyi sana'a tare to ko sun koma za ga cewa suna da haɗaka akan wannan sana'a wannan zai ƙara haɗin kai tsakanin matasa da suke fitowa da ɓangarori daban-daban wannan shine da fatan Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu zaman lafiya kuma hakika ko da wasu jihohi ba za su yi wannan ministry ba ministry of parenting and family affairs mu na arewa lalle mun cancanci mu samu irin wannan ministry ministry of parenting and family affairs ma'aikata ta kula da harkokin kula da iyali harkokin tarbiyya aka samu wannan ma'aikata aka samu ƙwararru sannan aka tsaya ta aiki to za ta taimaka ma tarbiyyar da take tarwatsewa a gidaje ya zama cewa an inganta su Allah ta'ala ya samu dace Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ya sanya mu shugabanninmu da sauran al'ummarmu basira da hazaƙa na gano yadda ya kamata a yi Allah kuma ya ɗauke mana wannan damuwa assalamu alaikum wa barakatu to bari mu tsallaka zuwa ga kwamrar Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil adama me zaka ce game da wannan matsala ta zanga zanga da abubuwan da ya haifar da shi da kuma magance shi a wannan tafiya da ake ciki yanzu haka a Najeriya to farko maganan zanga zanga da kuma abun da muke kallon ya kawo tsadar rayuwa da kuma su kansu matasa waɗanda suka aiwatar da wannan zanga-zanga na farko dai za mu kalli yadda siyasar kasan take tafiya da kuma yadda 'yan siyasa suka mai da kasan ta zama dukiyan ya zama kamar dukiyansu ga baki daya saboda in ka tsaya ka lura akwai abubuwa da dama wanda ike ya bijiro a kasan wanda ya kawo wannan tsadar rayuwa farko dai kaga maganan cire tallafin man fetur din nan na biyu kuma sai mu da mu kalli maganan cire tallafin shi ma wutar lantarki to sannan kuma sai mu dawo mu kalli akasarin matasan namu suna zaune a ƙasa babu aikin yi menene babu aikin yi an gama makaranta da sauransu amma ba su samu ayyukan yi ba wanda ke kaga duk ƙasan da ta samu kanta a haka matasan ta ba su da ayyukan yi to ƙasan na akwai matsala kuma komai yana iya faruwa su mu yanda muke hangen waɗannan abubuwa kenan amma inda ita gwamnatin za ta bibi waɗannan abubuwa waɗanda suka faru musamman na abin da ya faru na zanga-zanga kuma ana gaya ma shi kan shi shugaban ƙasan gaskiyan abin da yake faruwa a ƙasa to ina gani da an ɗauko waɗansu matakai wanda za a samu sauƙi na tsadar rayuwa amma kaga ko taron da aka yi na council of state ga baki ɗaya mu ba mu ga abin da aka fito da shi wanda za a ce gashi zai kawo mu al'umma sauƙi na tsadar rayuwa ba wanda yake tun farko da shi shugaban kasan yana da mashawarta waɗanda za su ba shi shawara akan yanayin da ake ciki da ma ba a kai ga yin zanga-zangan ba tunda zanga-zangan nan an ba da wa'adi to kafin wa'adin ya cika da ya kamata a ce an samu bayanai daga bakin shi kan shi shugaban kasan wanda zai kwantar ma da al'umma hankali da kuma kawo sauƙin rayuwa to amma duka duk ba a yi wannan ba har sai da aka bari abin ya faru tukunna sannan aka zo aka dinga kama matasa ana cewa sun daga tutan wata ƙasa da sauransu su muna kallon cewa wani abu ne wanda yake gwamnati za ta iya maganin shi me maganin shi shine gwamnati ta sako bakinta cikin abin da ya shafi ƙayyada farashi na kayayyaki kowane kaya ga farashin shi ba wai kawai dan kasuwa ya zauna ya yanka abin da ya ga dama wanda ran shi ya mashi daidai ya yanka ba haka su ma manoma kuma in ka lura da su waɗanda ake cewa za su iya ci da ƙasa su ma sun samu wani kofa ne daga ya lokacin da aka ce an rufe buda ba a buƙatar bukatan a shigo da kayan abinci daga ƙasar waje to tun daga nan su kuma suka samu kofa na kuma tsawwala ma mutane sannan kuma sai ka da ka dubai ta kanta gwamnatin domin yanzu suna kukan cewa takin zamani ya kai wurin dubu talatin da biyar zuwa dubu arba'in so kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a zauna a kalle su sannan kuma a ga kuma me kuma fita a su kafin a san abin da a yi to sannan sai a kawo ƙarshen wannan al'amura amma matukar ba haka ba to ina tabbatar maka kullum farashin karuwa yake yi domin wannan shine mu muke kallon makasudi da kuma shawarwarin da muke ganin za mu iya baruwa domin a ga menene mafita akan wannan to bari mu je ta bakin wani dan siyasa wato sanata aljibril doguwa game da hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala ta fito na fito tsakanin matasa da gwamnati musamman yadda aka alakanta abin da rashin kishin ƙasa labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar rasha wannan isa ke bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mu tun daga ƙasa mu daɗa asasa shi shine wannan magana civic education civic education ɗin nan wani lesson ne wadda aka saka ya a cikin manhaja ɗinmu ta makarantu wadda ake koyar da su wadda yanzu ya kamata a je a daɗa fito da gundarin abin da ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i wa'annan shine shin menene hakkin ɗan ƙasa a kan ƙasarsa menene kuma hakkin ƙasarsa a kan shi da waɗannan bayanai na sanata yar jibrin doguwa za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibirin wanda ya jagoranci shirin sai fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya